Masu saurari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar 'yan lemo birnin Kano a kan titin zuwa Zaria. Kasuwar 'yan lemo wato kasuwa ce da ake cinikayya da hada-hada irin ta kayan gwari kama daga lemo da ayaba da gwanda da kankana da dangoginsu waɗannan kayayyaki galibin su ana kawo su ne daga yankin kudancin najeriya kasuwar yan lemo ta yi shuhura wajen cinikayar waɗannan ababe a yankin arewacin najeriya ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin kasuwar ko cikin shirin gadan-gadan Rana ake so yalla bai akwai gwanda ma jajaye. masarare kamar yadda na gaya muku ina kasuwar 'yan lemo bangaren da ake sayar da lemuka a tare da nima kuma ga wani bawan Allah ya suna malamu abubakar dan mai fura ciniki da kai ba wahala mana abubakar leman ka saya ne ko kuma sayarwa ake lemo na saya daga ina ka zo daga fage dandali mm, yanzu gudanarwa buhuno aka saya bahu ɗaya ne aka siya aka je kuma ya lamarin muna saiwa sauki muna sai ai muna sai sauki muna saiwa sauki dama kuma shi ne kasuwa in ya dan daga kuma sai mu ba jama'a hakuri mu ga masu yanayi mu sai masu yanda ya kamata ka ce bu ɗaya ka siya nawa ka siya dubu biyar da ɗari bakwai yanzu za a iya cewa sauƙin ne ko kuma ya ɗaga sauƙi ne domin Allah yanzu eh. sauƙi ne tsakani da Allah sauƙi ne eh. da ya kan kai wani idan ya tsada yana kaiwa sha uku har sha biyar in ya tsada amma kuma yanzu dubu biyar ɗari bakwai ya kaga ya yi sauki eh, da haka za mu ga arha kenan in mun je eh, eh, teburin malam abubakar za ku ga arhan allah da yanzu kuma a hakan hada akwai na dubu uku akwai na dubu biyar ɗari takwas a hakan me kyan ne yake kaiwa dubu biyar ɗari bakwai dubu biyar ɗari biyu to kai da malami kai kake siya duk wannan kayan na ina sayar da yawa don yanayin sanyi ne ba ciniki sosai Awai dama yanayin sanyi ba a samun ciki. Gaskiya ba ciniki sosai mu a gare mu. Me yasa ba sa mutanen ba sa shan lemo ne da sanyi? Ba sa shan lemo wallahi. Baya ga lemo kamar na ga wannan kankana ma ta kace? Kankana ta wace, gwanda ta wace, abarba ta wace, ina da ayaba ma ta wace. To yanzu ita kankana fa lamarin take. Kankana ma tana sauki domin Allah dan mu ba ma cewa tsada in ba tsada bace tsakani da Allah ita ma tana sauki. Eh, Asa ita ma abarbar kenan? Ita eh, ta ma fi komai sauki abarba yanzu. abarba ta fi komai sauki yanzu komai yana sauki tsakanin da Allah a gidan nan yanzu waɗannan kayayyakin da ka saya eh. wai di yau za su kare koya izinin ubangiji in Allah ya yarda ko kuma zaka dake in Allah ya yarda kullun sai na zo in Allah ya yarda kuma duk kasuwannin ka ce nike da kai ba wahala ni kaɗai ne a wai me yasa ina wannan lakabin ya samu suna ne eh, inda ya samu suna ni a ciniki ba na son ka wahala ni ba na son wahala da kai eh. in kai gaskiya kawai kirga kuɗi in baka ni ma an ka zo sai wajena ka ce ga mun gaskiya zan ce gaskiya ka na kaza ne in yayi maka ta an bai maka ba shikenan baka hakuri ga ni ma fa gaskiya baka wahal da ni ba fa wajen wajen wannan tattaunawa ta mu dan ai magana ce ta gaskiya ina yi maka magana kace kware ko zabi to ai misali shi dan adam kowaye baiwa gare shi baka san kuma irin baiwa da Allah ya wa dan adam ba saboda haka dan adam duk wanda zai karbe da hannu biyu da kima da mutunci a shekarar kano kana zuwa kana wannan sana'a gaskiya na hore kala 35 ina wannan harka dan dare lewe ma muke sowa To mala Abubakar muna godiya masa. To godiya nake Ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya kai ka gida lafiya. Amin na gode. Ubangiji Allah ya kara arziki. Yanzu kuma ina tare da wani malami ya sunanka. Sana Sunusi Umar. Malam Sunusi kaman na ganka a kanka. Eh gaskiya ne. Sakamakon mun yanayi na sanyi da yanayin rashin ciniki na kasuwa. wannan shine dalilin da ya sa na zauna a kan kayan saboda in ka lura maza ga ai babu wasu masiya wanda suke tuntuɓa kayan hmm. suke dudduba barantana har a tashi a dinga wani kasuwa da sauransu na ga tarin buhunhunan lemo da sauransu daga ina kuke samun lemon lemon ne daga Benue ake kawo shi zuwa nan garin hmm. garin Kano to kuma ya zo ya tarar da gari a yanayin rashin kasuwa na ciniki hmm. sakamakon sanyi da ake fama da shi rashin ciniki na kasuwa dama ana sanyi babu ciniki sosai kenan Eh, eh gaskiya ne ba a fiye shan lemon ba saboda da sanyi zaka ga yawanci mutane suna komawa gida da wuri kuma ba kowa ne yake shan abin sanyi ba haka su kuma lemo yawanci masu siyan buhu ɗaya biyu sun fi cinikinsa da daddare wasu kuma suna dawa daga kasuwa ba ma sa ba su ya kawai suke tafiya gida saboda yanayi na sanyin gari yanzu na ga wannan buhunan leman nan ba adadi kai guda nawa ne naka a ciki eh ga sunan suna da yawa a ƙasa a nan gurin eh. za su kai kimanin kamar buhu da uku a yanzu a nan ƙasa wanda nake kusa da su kenan yawa amma nawa ka sayar ba ban sayar da ko ɗaya ba a yau ko ɗaya ban sayar ba to a rana kakan sayar da guda nawa misali in akwai kasuwa gaskiya a rana ma kakan iya zuwa in kasuwa ta buɗe ka buɗe mota ɗaya tunda tana ɗauko ɗari biyu da talatin a mota sai ga bai fi an samu guda talatin din nan baka sayar da ɗari biyu a lokaci guda a lokaci guda eh. in ranar kasuwa ce kai kana zuwa Benue din ne kana sayowa ko kuma a'a nan ake kawo ka saya a'a ba na zuwa Benue nan ake kawo shi muke siya mu siya eh. babu daga ina da ina kwastomin ku ke zuwa suna zuwa daga ƙauyuka irin jigawa eh, ƙauyuka dai haka ne hadeja diddiga sanan da garuruwa daban-daban eh da garuruwa daban-daban ta nan suke zuwa kwastom na cikin gari fa eh suna nan su ma suna zuwa irin nasarawa gwale jakara duk kwastom mu ne a nan duk suna zuwa suna sisiya gaskiya ne wannan ka ce yanayin eh, ba ciniki sosai yau gaskiya ne a kasuwa ba yau ba ciniki gaskiya sosai tunda kai ma da ne tunda ka zo ka tare da lemukan a ɗaɗɗaure ba a siya kuma ina tunanin matan da ka shigo baga an ɗaga lemu an tafi da shi tsallaken bakin titi an sayar da shi ba ko an ɗora shi a mota to Allah ce ma ah, masu rarrai gani a sashen da ake sayar da abar da ake cewa agwalima ga ta nan kwando-kwando da masu sayarwa da kuma masu saye akar kamar kaman ga. kayan na a gaban kai ko naka ne nawa ne kayan ya harkokin kasuwar alhamdulillah da godiya gode Allah wannan agwaliman na ganta kwando kwando an kifa mata ganyayyaki daga ina kuke samu ta ne ana kawo daga daga Osun state daga Ibadan daga Ondo state daga Ekiti da ana kawo wannan wuraren hmm. eh da ana kawo ta to eh, kullun ake kawo ko kuma a'a sati sati ko lokaci lokaci ne eh, kullun ake kawo muke sokewa hmm. muna yin ton muna sauki a karfe goma na safe idan aka kira karfe hudu na yamma mun rufe ton wacce ta zo sai gobe za mu sauke kaman a rana kuna sauke eh, motoci nawa muna sauke mota sha biyar mota ashirin da abin da ta samu sai mu sauke wai motar ma wace iri ce roka ce ko irin j5 din nan eh ana kawo a j5 ana kawo a pakas hmm. eh babban mota taya shida hmm. ana kawo duka kamar mota ɗaya tana yin nawa kwandon da ake sa a ciki ya eh. eh, ana samun kwando 65 wata na ɗauko 70 shi kuma kwandon nawa kuke sayarwa kuke sa muna sayarwa dubu biyar da biyar dubu shida hmm. in ta yi kyau muna sayarwa dubu shida da biyar wai ita wannan abar da ake cewa agwaluma me ake da ta na'am ana shanta ne mafi akasari yan ƙananan yara haka da mata suka fi shanta masu sarari har yanzu dai ina wurin yan agwaluma din nan ya suna malamin muhammadu lawai daga ina daga katsina na'am daga katsina ke. wai daga Katsina ka zo sayan agwaluma eh, Ka zo sayan ta ba eh. tabbas to agwaluma gaskiya lafiya lau da yara da maza eh. da mata lafiya lau ana son ta wai da ka zo nan buhu na kwando nawa ka saya kwando zan sai kwando kamar talatin ashirin ashirin da biyu zuwa sha biyar ka ce mota guda kake saya wai duk a Katsina ake shanyewa duka a katsina akalla ko muna zuwa mu wuce ko za mu zo kamar mu biyar shidda bakwai kwana ɗaya kwana biyu a kullum za mu zo kowa kuma zai sai buhu a kwando talatin a to aka san kari karhi ne yayi mm. wani zai iya sayan biyar mm. wani zai iya sayan shidda wani zai iya sayan goma mm. wani zai iya sayan ashirin wani zai iya sayan talatin wani zai iya sayan To ya farashin na yau ne na gan ka kaman azubatun ɗazu kana dariya kaman ko ya kasa ne. A domin Allah farashi yau alhamdulillah gaskiya yau farashi ya kasa ya sauki eh. domin Allah yau alhamdulillah yau. Idan ka je da kwando 20 din nan zuwa 30 da ka kan saya. Mm. Um, jibge shi kake ka dinga sayarwa da kwaya biyu da kwaya goma? A'a ina da yara na nima da su nake zuwa an kai ma. Eh. Sayar da ita su ma din. Ka rarraba musu. yau rarraba musu ba. Yawa yawa yi. tabbas shiga lunguna lunguna sai da ita wai tun yaushe kake wannan jigilar agwalman nan zai iya shekara shidda ko bakwai mm. eh. yanzu ka zo yau yau nan da muke magana da kai alhamis alhamis ba eh. mm. yanzu nan da kwana nawa zaka kuma dawa zuwa jibiyan Allah da zan dawo kenan kakan zuwa a sati sau biyu sau uku yau sau biyu sau uku ba nake eh. zuwa ba To godiya muke Malam Muhammadu Lawai. Har yanzu dai ina wurin 'ya'yan agwaluma da mangoro. Kuma kamar yadda kuka sani shi mangoro da agwaluma ana zuba shi ne abin da ake kira kwando. Yanzu ina tare da wani mai gyaran kwando. Ya sunanka? Sunana Haruna. Sunanka Haruna gashi na kana ɗinke agwaluma. Eh. To kai aikin ka kenan? Aikin mu kenan kuma muna siyan kwando muna sayarwa. To idan yanzu aka saya sai ku wa mutum wannan aikin na ka sa ganye a kai kuma kana tsinkewa da zare. Eh, sabida agwaluma tafi kyau ne saboda kafin ya je ya sauke ta. Eh. Ya sauke ta da kyau kenan kaga an gyara ta hmm. ba wani abin da zai zo ko wani datti ya zo same ta. Na gane. To ka ce kuna sai da kwando ku ke saka kwandon? A ba mu muke saka ba mu ma an ka an juye ne a nan shemu mu siya. Hmm. Kuna da ko ne koya? muna yin eh, eh? oh, da kwamma ma yanzu a rana kana yin aikin kamar nawa aiki eh? hmm. ina yin kasuwa kuma ina yin da kwan na samun kamar 1.5 haka wani 1.5 eh kullum a rana Allah da to tun yaushe kake fitowa tun arfe shida da rabi zuwa bakwai ka tashi kamar nawa ko sai abin da hali na kasuwa don da hali na kasuwa kawai inda wuri da wuri kuma an daɗe ranar to Ya a kai garba ma a tada ni ga wani malami ya suna sunana ibrahim muhammad sani muna bangaren sai da abarba da gwanda muna sayar da abarba da gwanda a bangaren mu kuma alhamdulillah yanzu lokaci ne na kaya ya samu gaba kamar kwanakan baya da suka shige ba yanzu kaya na dan sauki alhamdulillah ba kamar kwanakan baya ba To ya kamar yanayin samuwar ta suke daga ina kuke samun waɗannan kaya? Yawwa wannan kaya dai namu yana zuwa ne daga bangaren kudancin Najeriya da ake kawo mana musamman ma bangaren su Benin hakan nan ake kawo abarba da gwanda. kuma yanzu alhamdulillah kamar da na gaya ma kayan nan dai yanzu yana dan afuwa ba kamar kwanakan baya ba da suka wuce amma ka ce suna samuwa amma ni yanzu wacce nake gani yanzu a gaban ka gata ba ta fi kirge da yatsuna ba <laughs> gaskiya ne wannan to wannan kage yanzu kamar da ka gani a gabana a kwanakan baya wannan muna sayan ta duk kwaya ɗaya mu ma yadda muke sayan ta dozin din muna kayan sayanta ta dubu hudu ko uku da ɗari biyar haka amma yanzu domin Allah ta ɗan samu muna sayan ta dubu biyu da ɗari biyar mu ma mu ɗan nemi namu akai. Eh, kamar na faɗa na ganta 'yar kaɗan ita ce ka siyo za ka kasa ko kuma an yi sirki alhamdulillah gaskiya na siyo da ɗan yawa sosai mako wallah idan na so ta kai kwaya saba'in haka ko fiye da haka mm. amma yanzu ga dai yanzu daga wayar gari zuwa yanzu dai ina ga bai wuce saura kwaya ashirin da uku ba ko da bi ta rage a gaba na yanzu mm. an ci dama kasuwan nan ku ta safa ce gashi yanzu ba a fi karfe goma da motsi ba yanzu kana cewa ka sayar wajen gudan kwaya hamsin. Eh gaskiya ne wannan ta safa ce amma kuma wasu lokutan mutanen da suke zuwa daga nesa su ne sukan zo da rana ma suna saya na kusa kusa kuma su ne suke zuwa da sassafen amma har zuwa karfe ɗaya karfe biyu muna kaiwa muna sai da sayarwa ma nan wurin. Gashi yanzu saura 'yar kaɗan. zaka kuma sai wata ne a'a saboda yanayi na sanyi yanzu kayan namu yanzu lokacin sanyi bai fiye shiga sosai ba wallahi amma yanzu idan wannan ta kare alhamdulillah abinda na samu Allah masa albarka sai kuma Allah ya kai mu gobe lafiya akan soke mota kaman 20 ko 30 ma a kullun haka na abarba kullun insha Allah to yanzu me zaka ce game da wannan sana'a a gaskiya alhamdulillah sai godiya sana'a mun taso a kanta tun da dadewa shekara na kai shekara kamar goma sha biyu haka kuma sai dai godiya mun gode Allah kuma muna samu muna ci muna sha har mun mallaki muhalli akan ta ko he mu ce bu gode Allah ko ba haka bane ka na gida ne ko kuma akwai wanda suke zuwa eh akwai wanda suke na gida akwai kuma wanda suke zuwa daga wasu bangare na jihohi na Najeriya kamar Katsina Kaduna Bauchi su Yobe haka duk suna zuwa suna jigawa duk suna zuwa suna kansu sayan kai a gurin mu eh amma na gidan mun dan fi mu'amala su su din idan suka zo yau na wajen sukan dan ɗauki kamar sati ɗaya kafin ko kwana biyar haka kafin su dawo amma su na gida kullum ne muke ma'amala su duk wanda ya saya yau gobe ma zai dawo ya saya ya suna malam isa bici malam isa bici ga ma a kasuwar ku yau eh, kun kasa agwaluma da ma mangwaro da sauransu ya kasuwar take yau kasuwa alhamdulillah mun gode Allah ciniki kuma yana tafiya yadda ake so hmm. wannan mangwaro da agwaluma ina kuke ka samu shi daga kasashen yarba ake kawo agwaluma mangoro kuma jihar neja kaman ana ita agwaluma na ganta a kwando mangoro kuma ana sako shi a kwali an sa takarda kuma na ga wani daga ciki yawancinsa kaman kora-kora ne ya lamar yake abin da yasa ake zubo kore akwai baki da suke zuwa su saya su tafi da ita Nijar wanda ya sai kore kore ya zuba eh. a mota ko da ta kwana biyu sanda za ta je can ta nuna wanda za su sai a nan gida ko jihar Kano ya su sai nunanniya mai tafiya da ita nesa ba zai sayo da ta nuna ba kafin ya je za ta iya samun matsala eh. sai sai kore koren kan je ta nuna ana fita da ita katsina ana kai ta gashiwa ana eh. kai ta ah, maiduguri amma dai majority masayanta 'yan nan jihar kano ake talla a cikin gari. Yanzu a rana kuna samun mangwara nan eh, misali mota nawa. Yanzu tun da yanzu ta fara zuwa za a iya sauke mota goma takwas amma nan da watan biyu eh. za a iya sauke mota talatin ashirin a rana daya kwarai kuwa. Wato kakar an shiga kakar. An shiga kakar ta kenan. Mm. Kwarai da gaske. Eh, ya farashi yake. akwai wadda muke gaya wa soto ana sayawa biyu da biyar dubu biyu da ɗari takwas mm. akwai fafuran da wasu suna gaya mata kan buri ana sai da ita dubu uku uku da ɗari uku uku da biyar sannan can gaban an yi ga tsakiyar ta wata apple tana fitowa da mai siminti tana kaiwa dubu biyar dubu shida amma yanzu bata fara zuwa ba sai nan gaba sai nan gaba na'am wannan manyan ita ma ta ce ranka da ka duba dukkan da ya maza me za ka siya ya gaskiya to yanzu cinikin da zami na taran zami rabi da kwata ko kwa dauko dara sa ta zami a diya da kake so eh, abin da yasa na sa ta hakan rabi da kwata ke akwai guda nawa yeso a bakon ma mai kyau idan hakan yayi to kuma hakan bai ba dauko ɗayar a dora ta zama ma saurare da haka muka zo wa ƙarshen ziyarar mu ga kasuwar 'yan lemo inda muka tattauna da masu sana'ar kayan gwari kamar su mangoro, agwalima kankana lemo abarba da makamantansu kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku sunana mahmud kwari nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu